Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau sha shida ga watan dulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi sha bakwai ko sha bakwai ga watan dulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam dubu dai da dari hudu da arba'in da bakwai kuma uku ga watan shida dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu da muka saba haduwa na tarbiyya ala ka ɗauke shi koyi ya tafi ka sani kai ma kuma a gaba na yi ba domin darasa na tarbiyya a cikin waɗannan littafai guda biyar كما أولا مسلاتي جامع سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لتابهم نفرق شيني رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي ذو مجلس من الأبيبي ودتسئن دتاع لإذن الله من أشكين سيرا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أمر بن الجموح shine na ashirin <clears throat> a jerin sahabbai da mai littafin ya tattara tarjamarsu da darasa rayuwarsu a cikin littafin nasa muna cikin taki da ya ba da sullamun sama, wato tsani zuwa sama a ƙarƙashin siyan wannan sahabi mutumin madina wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da shahada kuma ga shi gurgu to shine ma da yake ce mana wafi fi riwayatin lamma kana yawmu Uhudi, a wata riwayar bayan waccan da aka faɗa mana wacce limamu ahmad ya ruwaito ta a cikin littafinsa al-musnad shine sai ya ce mana a wata riwayar Lambata ta na yau mu uhudi a lokacin da aka yi yakin uhudu ƙala rasulullah sallallahu alaihi sallam a wannan ranar da aka yi wannan yaƙin sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙomo ila jannatin arzu hassama wato wal'arzu indatil mutaƙi ku tashi ila jannatin ku tafi zuwa ga wata aljanna arbu hassamawatu wal ardu faɗin wannan aljannar shine kamar faɗin sama da ƙasa tanadi wannan aljannar da masu takawa A wannan أولا a wannan ranar, mutane da yawa sun ci gajiyar wannan batun na annabi sallallahu alaihi wasallam to daga cikinsa akwai shi a mubin jamuh akwai sahabin da a lokacin ya musulunta ya musulunta kenan ya ma zo yana cin dabino a bakinsa ya ji annabi sallallahu alaihi sama ya faɗi wannan maganar komo ila jannatin ardu has samawa to al ardu iddatil muttaqin ya tambayi annabi sallallahu alaihi ya ce ara'aita in kutiltu fa aina ana qala anta fil yi watsi da waɗannan dabinan ya faɗa fagen fama ya buga aka bugai har Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen rayuwarsa Allah ya azurta shi da shahada to amma ibn al-jamu' shi ma wannan maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wacce wani yanki ne ita na alqur'ani faqama wa huwa a'raju sai amr ibn al-jamu' ya miƙe gashi gurgu فقال والله لأقحزن عليها في الجنة سيتي والله نا رزقي دا الله سينا أبكى تشكين الجنة فقاتل حتى قتل عمرو بن الجموح يتياكي هر أكتشيشي في سبيل الله wannan tasirin tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yau waɗannan bayan Allah kenan ya tarbiyyantar da su san lahira ba san duniya ba ya tarbiyyantar da su fifita addini a kan rayuwarsu ta duniya wacce tana da iyaka ko da mutum ba a kashe shi saboda addini ba to za a kashe shi saboda wani zai mutu saboda wani abu ya mutu a kan gado ile mutu a asibiti ko ya haɗarin mota ko kuma wani dalili قال مالك الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى يتشي قفن هو وعبد الله بن عمرو بن حرام في كفن واحد ده شي عمرو بن الجموح ده بابا جابر عبد الله بن عمرو بن حرام تارا أكتا سؤال كفني ده سود أولا رانا لكفني ya yi ƙaranci eh, likafani ya yi ƙaranci sau da ka annabi sallallahu alaihi sai ya rika haɗa mutane sa ana haɗa mutane biyu uku a likafani ɗaya sai a rufe su sau da ka shi da ɗan uwan shi ɗan babbansa abdullahi ibn amr ibn haram baban jabir wanda daga shi sun shi a tsarin siyar wannan littafin wadufin radiyallahu anhu fi ardil ma'araka sannan kuma aka rufe shi a wannan wurin da aka gwabza yaƙi na ofut inda ita ce ƙa'ida ƙa'ida ita ce a shuhada ulayun ƙaluna ila ardin siwa ardin ma'araka ba a ɗaukar shahidai inda suka mutanen ake rufe su so daga sai aka rufe su a wannan wurin kuma da aka tashi rufe su kaga da kafanin su dai ba sai an sake maimaita maka an ce a kabari ɗaya ba ina jin ai mutum bai buƙatar wannan shi yasa ma a sigar larabcin sai aka ce wadu fina ba ka buƙatar sai an ce maka wadu fina domin an ce kufina huwa wa abdullahi bin amr bin haram to fa idza kuffina fi thawbin wahid fala budda an yudfana fi qabrin wahid illa kafani ɗaya aka musu aka sa su a cikin kafani ɗaya aka rufe su tashi baka bukata a magana ta fasaha sai an ce maka kuma an rufe su a kabari ɗaya domin ba zai yiwu a ce lakafaninsu ɗaya amma kabarinsu daban-daban ba ina jami'in a fili yake to da ka aka rufe shi da shi da ɗan uwansa ɗin abdullahi bin amr bin haram a wannan wuri da aka yi yakin وفي أيام معاوية رضي الله عنه زامن سيدنا معاوية رضي الله عنه كان السيل قد خرب da هو ديجنجرو sai ya ruguza kabarinsu wannan kamar yadda aka faɗi a nan kenan amma akwai riwaya da ta zo cewa magudanar ruwa ce za a yi kuma sai an bi ta wajen ina jin mun karanta a zamanin sagiduna mu'awiyar radiyallahu anhu wanda wannan ya hukunta cewa sai an canza musu makwanci sau da haka huma ni ليغيرا من مكانهما shi kenan sai aka haƙa wani kabarin da sai aka haƙa kabarinsu ramin min ma, domin a canza su daga wurin da suke tun daga ruwa ya biyo ta wajen to kaga bai yiwuwa a basu anan kuma gashi an faɗa mana cewa kabarin ma ya rushe sau da haka fa wujida lam ya tagayyara da aka bude kabarinsa sai aka ga su canza ba yadda aka ka annama mata bil amsi kai ka ce jiya suka rasu haka aka tarar da su lafiyar salau a cikin kabari ba wani abin da ya canza gawawakinsu wa kana ahaduhuma qad juriha ɗaya daga cikinsu an ji masa ciwo a fuska baban baban jabir abdullahi ibn amr ibn haram mun karanta fawada a yadahu ala juhihi lokacin da aka kai mai sara aka ji masa ciwo a fuskarsa to sai ya ɗora hannunsa a kan wannan ciwon nasa haka aka rufe shi fadufina kazalik sai aka rufe shi hannun shi yana ɗore a kan daidai inda aka ji masa ciwo a fuskarsa fa'umi tsafiyar duhu lokacin da aka buɗe kabarin nasu aka gansu sai aka janye hannun nasa daga wannan ciwon an jurhihi daga ciwonsa sun ma'urtilat daga baya sai aka maida faraja'at kama kanat sai hannun ya koma kamar yadda yake hmm? hannun ya koma kamar yadda yake ciwo na nan yadda yake yana jini هذا مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وقلمه يدمع اللون لون الدم أما والريح ريح المسك kaga wa kalmuhu yadma duk wanda aka ji masa ciwo a jihadi na musulunci to rana gobe alkiyama zai zuwa kalmu yadma wannan ciwon nasa da aka ji masa zai rika zidda jini a ido kana kallon launin jini ne ja amma kuma yana ba da wani kanshi na turare mai albarka turare mai ƙamshi na almiski wanda Allah ta'ala saboda daraja almiski Allah ya faɗe shi ya ce hitamu misku yana cin turararkan aljanna kaga shi ne tun a duniya sai Allah ya nuna karamarsu wannan kamar yadda muka faɗa a darasin sirar ba wato shi abdullahi bin haram wanda yana karantar mana da yana yana tabbatar mana da mai isbatu karamatil auliya ahlus sunna wal jama'a yusbituna lil awliya karamatin malaman ahlus sunna a cikin aqidar su suna tabbatar wa da waliyai karamomin su la yunkiruna karamatil awliya ahlus sunna ba ta inkarin ba su musa cewa waliyai suna da karama har mun sha faɗin ƙa'ida ta malamai suna cewa kullu karamatin liwaliyin فهي تصديق للنبي duk karamar da Allah ba wani waliyi to tana gazgata wannan annabin zamanin shi yawwa saboda yin Allah ya ba wa wani waliyi karama to wannan karama tana gazgata annabin zamanin sa ne sannan shi kuma me an girmama shi akan cewa ne shi mabiyin wannan annabin ne وكان بين يوم أحد ويوم حفر عنها عنهما ست وأربعون سنة ما لم يسكتشي أكان ذو أكبر نسو دياك أحد شيكرو أربعين دشلا شيكرو أربعين دشلا shekaru 46 da aka bude su suna nan yadda suke ba su canza ba kamar da liman ibn sa'ad ya ambata a cikin at-tabaqat tsakanin shekara بابا سابا wasa ba shekaru بابا سابا <laughs> وهكذا اتخذ الشهادة سلما إلى السماء رضي الله عنه حكى سيدنا أمر بن الجموح رضي الله عنه يرئي شهادة دومن كي وازوا درجة مدوكتيا a sama domin rayukan maɗaukaka sama Allah subhanahu wa ta'ala ce umartan mala'iku su kai su in kalla inna kitabal abrari lafi kuma a ma adraka ma illiyuna kitabun manqu yashhadu al-muqarrabun kaga daga jin illi ga ainun ga lamu sannan ga ya'u kaga yana fa'idantar da asalin madda daga al'ulubu ne eh. al'illiyuna min al'ula min al'ula ɗaukaka to wannan shi daga cikin darussan da za mu fitar a tarihin wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai darasi babba shine bincikar gaskiya da ilimi bincikar gaskiya ta hanyar ilimi idan kana son ka gane gaskiya to ka sa ilimi ya zama shine jagoranka da izinin Allah Allah zai shirya da kai zuwa ga gaskiya lokacin da aka zo aka faɗa masa su musu abin umair radiyallahu anhu sun zo garin madina suna karantar da alkur'ani har ma an samu wasu daga cikin mutanen gidan shi sun musulunta aikawa yana bincike me su amurnu me sun mus'ab suke karantarwa mus'ab shi kuma sai ya ce masa eh, in shi ita ina? in shi ita ina? wannan yana nuna mana kuma darasi na biyu a musulunci akwai girmama na gaba a babin da'awa musulunci bai zo da sunan da'awa a rena na gaba ba kuma wannan na gaban ko da ba kan daidai yake ba ko ba kan daidai na gaba yake ba a lokacin da ake masa da'awa to yana buƙatar girmamawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana rubuta wasiƙa zuwa ga kafirai sarakunan su yana cewa ila azim ila qaisar azim azim rumi ila kisra azim farisa ila al-muqawqisi azim misra duk ba musulmai bane waɗannan kafirai ne ba su san Allah ba ba wansu da Allah kafirai ne na ƙin ba. amma mu na girmama su to kaga mus'ab sai ya ce ne sai in shi ta ji ina da in ka yadda an ka ba mu izini sai mu zo kaga wannan darasi na biyu darasi na uku yana nuna mana duk mutumin da ya kasance gaskiya yake nema ba a kan gaskiyar yake ba amma yana da nufinta a zuciyarsa to Allah ta'ala ba zai karɓi rayuwarsa ba sai ya ɗora shi akan gaskiya ya dawo ya bi gaskiya kafirci yake yi amma ya zata wannan kafircin daidai ne da gaske yake yi sai ga shi Allah maɗaukakin sarki ya masa kyautar musulunci na hudu darasi babba yana nuna mana cewa mai rauni ba a gaɓoɓi yake ba rauni a zuciya yake ƙwarai da gaske shi yasa a tarihi aka samu mutane masu rauni waɗanda suka yi wa ilimi da addini aiki wanda masu ƙarfin jiki da lafiyar gaɓoɓi ba su yi ba an samu makafi malamai an samu kurame malamai an samu guragu malamai an samu guragu mujahidai to kai da kake da idanuwa biyu kake da ƙafafuwanka lafiyayyu kake da kunnuwanka suna ji kana da harshe kana magana hannuwanka lafiya su lau kai ne kake yi ga amr aljamu al anhu gurgu ne amma ji ba abin da ya aikata ko da waɗannan darussan ba su haka a yanzu saboda lokaci lallai darussa ne da ya kamata su shiga cikin zukatanmu kuma su yi mana tasiri a wajen canzawar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu وصلى الله ala وبارك Muhammadin wa محمد wa آله وصحبه أجمعين